استدفر له حملة العرش ومن حوله idan bawa bai kaɗaita Allah mai ɗa'a da hanyar Allah da sunan manzon Allah ya yi zunubi ya aka tawaye na abubuwa wanda bawa ne الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله إذا أذنب استغفر له حملة العرش آه، موقع العرش لا في مسغف نعم مسغفرة yanzu misalin a ce maka wannan bawa ne na Allah amma ya yi tuntuɓe ya yi kuskure masu ɗaukan eh, mala'ikun da ke ɗauke da al'arshe sun nema masa gafara kai kuma ka zo kana zaginsa daga baya ba ku gane eh, ai sun zaka mata sai da gane wannan sun kuma bai gano ba abin kuskure kamar yanzu ina misali mutu ya ɗauka littafin wane ya ɗaga kawai dinga sosa masa zagi ya ɗauki na wane ma ba wanda i da gangan ba da masu rubutun nan akwai wanda da gani kasa da gangan yanzu kaga wanda ya rubuta a littafinsa yake zan me yake da suna ah, zan kai zai kai mutum aljanna ba hisabi ba uquba kuma mutumin nan ko da ya aikata abin da aikata an kai mun yi da annabi ya faɗa min wannan kuma tsakaninsa da annabi shekara dubu da ɗoriya ka bibiya wannan ɗan talibi kawai abin da za ka yi shi faɗi wannan maganan ta tabbata shi ne in ka tabbatar daga dole ka ce za ka yi ba shi sannan kuma waɗanda suke riƙe da shi suka kama shi za ka iya karanta musu wannan don su sake shi ko to amma wancan mutum ne ya rubutu shekaru kaza kuma mutumin nan yana bin Allah yana bin mazan Allah wannan ya yi kuskure da gane su kusan baki ko ne ya kuskure sai kuma ka dinga zagin a kaza uwa ne a kaza uwa ne a kaza uwa ne sai ta karfi wanda ke ya samu kura a nan maganin ya kai kura malika wajen bakwai kuma shi ne na fu ni dai bakwai na ji tunda ana shirin za a ɗauko kamo mu sa hannu na shi eh, ne zan za hannu kurakuran malik ka nemi wanda zai samu hannu to an samu ci gaba ne sakan wanda na sani to kaga wannan malam ta ce wanda in mutum bawan Allah in yi kuskure ya zama irin wannan kuskure mala'iko sun nema masa gafara kai kuma ka taso shi a gaukan rajinsa Allah da haƙuri yake kuma mutum mutum wani abu ne wata halitta ce daban kuma wannan abu da mai ke jira mutane haka hawa wani duka akan hawa ce hawa tun da dai wannan abu mai irin wannan magana bai rasa alakan yana sai nuna mutane shi ya iya tun da saboda iyawa wane ma ya gano kuskurensa wane ma ya gano kuskurensa ashe shi babban mutum ne ke الكلام واضح نعم ايه ايه mutum je yana tona shi ma shi ne dama ne nake zama gari magana irin yanzu misalin rayuwar da aka ce wane dan bidiya ne wane ma dan bidiya ne wane ma ba wata suna da yake yi to da zai adalce to ni ma dan bidiya ne don ne faɗi wannan don da akwai inda yi ta amma ni yiwuwa ke da Allah ga yanzu kan kama wanda zai ce shi kuskuren alibi da ko kuskuren muawiya mu ne kai ka nan waliyan Allah a duniyan nan ba su zama waliyan Allah ba su waliyan Allah nan kuma za mu ga fa'idan manyan masu cewa in sa ko amma shajara baina tarkul jara'i wal gidali shi ƴaƴansa ya sarkaka ku ma zan ku koyi ku? amma ƴaƴansa da ya haddasa da sau qur'ani ya koya masa da dukkan ga ku na ban da gaddama tarkon mira'i wal talku ma eh, menene ma haddasa wal muhdisuna wa an saka amma shajara bainahum daga wannan sai mai sai kai risala malamin sunna ne malamin sunna ne mutu ya ke sai shiru kada ce wannan mutum a ce mala'ika ya nema maka gafara tun da ka fanki ba ko shi ne ko ne ka je kana ta tabbucin kurakuran mutane akwai hadari da kaulihi ta'ala الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وقيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ملائكون عندك كده على العرش ومن حوله ده ملائكون ده زاغيه da al'arshi wanda ake cewa dinnan idan suna kuka kamar rafi ne yake gudawa kamar ta ta ga ambaliya yusabbihuna bihamdi rabbihim tasbihi suke suna hadawa da godiyar su wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna suna neman gafara lil ladina amanu suna rabbana wa fita kulla shay'in rahma Allah ka kewaye dukkan komai da kyautarka wa ilma saninka ya kewaye dukkan komai faghfir lil ladina tabu ka yafe wanda suka tuba to mutum kila ya fi ba kila ma Allah ya karɓi tubansa kai kuma a matsayinka na bawa ka ba kana zagin sa azabal jahim Hai har shi hatsari ne. Baki kan yanka ينقوي وإذا نام العبد على وضوء بات في شعار بل بات ملك في شعار إذا باوه الولا يبكي دا الولا زي قال في شعار ملك أقول ملائكة عام يا سنسا كما في شعار ملك أما كما الله بقدرنا دوبا أنا أقول lamma lima rawahu at-tabarani fi tarikh a wannan jiri sha biyu hadisi dubu goma sha da ɗari ishirin da ɗaya ibn hibbana fi sahihihi lamban hadisin dubu da hamsin da ɗaya bai haƙe fi sha'abi dubu ɗari bakwai da tamanin من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حسنه الألباني في صحيح الترجيب لما حديث تلي بيدك عند بقي عند بقي آه، إيه، صحيحة سلسلة صحيحة كنا دبوبيو بتلي بيد دا تلاتين دا ترى حديث عن يعني بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد ku tsarkake waɗannan jikunkunan ma'ana jikunkunan ku saharakumullahu Allah sai ya tsarkake ku in an tsarki hisse Allah sai ya bada ma'anawi ma abdin ba ta tahiran ba wani bawa da zai kwana da alwala illa ba ka fi shi'arihi malakun kun gan shi ko ba fi shi'ari malakun ya kamata fi shi'arihi ne malakun ainihin mala'ika zai kwana a mayafansa kullama ta kallaba min al-laili duk yayin da ya juya daga dare sa'a قال الملك اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرا to tunda Allah ya gafarta masa sai kuma kana nan kana rajin sa Allah ka gafarta wa bawanka saboda ya kwana da tsarki ya saba ya yi tuntube ya yi kaza amma ya kwana na dama ya je ya yi kwanta ya bi umarnin manzon Allah ya yi alwala ya kwanta mala'ika ya kwan yana nema masa gafara sai kuma ka je kana tonawa in ma ba da haka ba mutum kaje kana tona ɗan uwanka kana fatawa don wani ba gyara ake ba hata ko wanda suke zaune gari banza aikin su kawai wane ya karatu kaza wane ya karatu kaza ko zo mai maka rabbi kaza da ya kunkure ne kaza da ya saba a sunna kaza da ya yi kaza din sama ya tsallake kaza din sama ya yi in yana da hujja ya kawo kasa ka kai masa labari Allah ka shirye mu fa malakul mu'mini wannan mala'ika na mu'mini ya ruddu anhu yana kare shi yana masa raddi idan an maka raddi in baka rama ba kana da dama kuma karama karshen ta Allah sai ya rama ma shi mai maka ne? din kaga Allah ya haifan masa mai masa raddi nunkin nan kuma an masa raddi zai ji ba daɗi kai kila ma baka ji ba sai ga wani ya zo ya ya same shi ko ya biyo shi kai ka ce Allah turo shi tunda dai Allah ya turo shi fa malakul mu'min yaruddu anhu wa yuharibu wa yudafi'u yana fada yana bada kariya anhu wa yu'allimuhu sannan yana saita shi mana wannan fahimtar na ilhaman matsala in ta sayar da ya gano wannan abu akwai hadari a ciki ba zai koya wa mutum ne alifin ba'un ba alifin ba'un kai za ka koyi abun ka kai za ka koyi karatun ƙura'ani kai za ka koyi fassara alqur'ani to a cikin fassara sai ka ga Allah ya fa mala'ika nan ya kawo maka ilhaman abin da ba ka taba tunanin ba sai ga Allah ya maka buɗi wa allimahu wa yuthbituhu kuma yana tabbatar da shi wayo yushajji'uhu yana karfafa masa gwiwa idan ba don da karfafa gwiwa ba malam tuni mutum da ya gudu da an gudu wani lokacin abu ya kawo kawai yi jikinsa ya sanyi sai ka da wani ya faɗi kalma ɗaya ko ka ga wani aikin wani guda ɗaya ko ka ga wani mai kaji malam kamar ma allura jikin kai wani kanni ya tafi ka ce ah, a a makon na kuma in gudu a banza lokacin gudu bai yi ba wai sabbituhu wai falaya fala ko bihi an yasi a jiwarahu kuma gaskiya bai kamata ba mutum ya munana zauna cewa da wani mala'ika mala'ika na bai san ƙarya mala'ika na bai san cin amana mala'ika nan bai san saba alƙawari mala'ika nan bai san yaudara mala'ika nan bai san walankewa mala'ika nan bai san duk wata kabira daga cikin kabairai to kaga kenan kuwa wannan mala'ika aiki yake maka bai kamata ka dinga abu da ya kamata ka ji kunya Allah ya ji kunya wannan mala'ika kuma wani zama mai kyakkyawan mu'amala gare shi dan yi shi a jiwarahu bai baliga eh? oh ba da ni ba ko bai baliga fi azahu ya kai mutuka wajen cutar da shi watsar da shi da sha'ahu ya kore shi daga gare shi wa ibadahu wa ibadihi da ne sakar da shi fa innahu dhaifuhu wa daruhu ba kwanfa ne ba kocinsa ne wa idza kana ikra to malamu sai ya taba koran masu ganin sa ba zai fada da mai gari Ai ba ka fada da wanda suke maka fito go fito a jajawa go fito yanzu fiton guda biyu ne yanzu fito zamanin nan ya fi kama da ya fi fito asalin arwa ke yanzu kuna iya samun kunci ko ebi mai ike da suna ba su muku fito bayan kun je kun tsallake gadar buruku je ka gani yan sandan na mutanen banza zan nan ma ka zama mu wata suka ba mu wuri ba zai yi ba haɗe ma da daɗi hatta faɗin ma zai zuma ko hmm? wannan zau labari ne ba ba a faɗin wannan a makaranta rudani ne haba wasan kwaikwayo bai ba a faɗin abuwa wasan kwaikwayo na san kwaikwayo ba ka san wasan kwaikwayo inda inda wasan ya buga ba gem ne in ji bature su je su giyar tsakiyar su ce gem ne to wannan ba wasan kwaikwayo ne idan aka ce ba komai kaga irin wannan wasan kwaikwayo in kana da hankali da hularka in dai ga an haɗa wasan farko kai haka kai menene inda ake nan kaga babu to ka san da kai abun ba tunda dai ba musulunta kai ba ba tsarin Allah aka dawo ba mutane na karya a wajen sai tafi komai tambayi yan zamfara ko ka tambayi yan gudawa za a zo a tsara ku ya ce to yanzu ku ba mu kaza ku yi takan ku ba mu ruwan mu da ku wallahi wanda mahaloci bai isa ya zo nan ba saboda kana in kuka ba mu shi kenan ga sharɗi ga sharɗi daga ran da suka ce wayo ba su samu ba su ce kai yanzu to shi kenan da dai an ce muku kakwai kiwon shanu ku ba mu shanu to yanzu awaki ma ku ba mu so daga nan ku kiwon kuma shi kawai dan da awakin suka ƙara sai da ake to tumakin ma ku ba da me na ku da tumaki ku kiyon jakuna ai ba mai rutuwa wannan sai rudadde in ka je nan ka ga matsala ba ta da kan inda ya tafi ba je ne ka kullum za a gan shi na shan hanzu in eh, ka so ranar ya kafa wurin bai gan shi ba sai ka sai ya mutu ba <laughs> ka kai ke har ka ga wai shi babban zama ya kwace aka kace ya mutu kace kai shi ne hankalin zai ce ce ya mutu ina gawon eh? a wani tsuntsu ne ɗauke shi wuce da shi wa duniya ina ƴaƴan shi hmm. wai ta kana kira mu zai shi idan كلم باقوه من الآدميين والإنسان إلى الجار من لوازم الإيمان إذن يزم كرم باقوه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه باقونا عن أدم يا وجب أكرم شيء والإنسان إلى الجار كيف تتاوى makoci أي واجب وجار jariril حد جار الجنوبي حد hadda بالجنبي من لوازم الإيماني lawazimin imani إيماني wa mujibatihi wa zannu me ya zafanka bi ikrami a al azayafi karrama mafi dangar baki mala'ika ba hmm? mala'ika yanzu ma don sabon manzon Allah sun taso tare da manzon Allah amma idan da ya zo gidan mutum ya zo inda zai sa kansa saboda murna mai yau ni ne da ba da manzo yanzu ni ne bazan Allah ya zo na ai Allah na gode ma Allah ka karrama ni ko tsaya na haka ko dibino ga danye ga busasshe ku ce kuna ina zuwa aka ɗauko ruwa aka ajiye ce ina zuwa sai a gaji awaki na gudu radda da da da da haka ce kafa kayanka mai da abun nan tabbaka yankan mai ka duba yar fake-fake haka ke ina son Allah saboda kana aka yanka kafin a jima ga rago a kyafe ga menene na kyafe suka ce ina godiya ina godiya Allah ya karama shi yau to babban nan ba annabi ban ke ta daga sama yazo Allah ya zaɓe ka a matsayinka na momini ya turo ma gaba ƙonan zai ci gaba da baka kariya ka ci gaba da aikinka ka ci gaba da yamma za a san kafin kuma eh, ma sake duba abin da ya kamata a yi ba shi na kuma sai ka kori bako ka ci gaba da ɓata bakon nan bakon nan za ka yi hoto a kanka gama dai rashin sani Allah ka gane da mu ka mu ko imani ne Allah ka ba mu imani amma akwai rashin sanin ma wannan mala'ika ba masu rubutu ne ba ba rakibun atidun ba ne ba in ba su ne ba wannan mala'ika ba mu akibatu ne ba bai na aidihi masu canje canje aiki na ba su ne ba wannan musamman aka turo shi magari wani abu da kan taso maka shi aikinsa ke na yi maka irin wannan ما ظنوا بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم ما في جوتة تواصل وإذا عاد العبد الملك إذا باوا من يكسوت الملائكة دم بأنواع المعاصي فسيموتين هذا إلم وأن الملائكة أنتم روحي كنا سيأذوا أي كتاب sai ga wayanka in an kira ka sai dai ka takau ka takau ka takau ka takau ko ka ji waƙan wata fasika ko waƙan wani fasiki a ciki ka tozarta baƙonka baƙonka ka tozarta shi ballan sana kuma a ɗakin Allah a ɗakin Allah inda ake wa Allah a za a kawo masa abin da yake baya so sautin shaidan kuma kai ka kawo shi yanwa ilma afi wal zulmi wal fawahishi to idan wannan abu ya ko da'a alaihi rabbu ubangiji sa sai tsine masa kaga mutum in ya cutar da mala'ika can da sabo Allah zai tsine masa maliki malaka na zai tsine masa malikin kasa ya tsere masa kake nan duk wanda hansa ɗinsa ta buga ya kawo sabo cikin masallaci Allah ya tsine masa kuma ka bar kiɗa a hansa ɗinka kansa matsala ne to ballanta na kuma a ɗakin Allah sallah da haƙuri yake madai bakka yake baya son wani abu ka ai wannan abin ɗin mutane suka taru suka ce mu sai mun yi mu sai mun yi kuma ka so sai mun yi sai kuma ka ɗauko shi a hansa ka zo ka zo da shi ɗaukan shi kansa ai ka shiga can mutane ne suka taru suka ce ba za su bi Allah ba su ba za su taɓa yadda da abin da Allah ce ba suka yi su suka yi rawansu suka tashi saboda masu kawai kuma aka ɗauko shi kai sun ce ku zuƙa ne abun da daɗi zagin Allah da daɗi ko hmm? aka zaga ka samu wani mutum na sauraron zagin yana jin daɗin zagin yana dariya ai mai dariyan nan na jin sai ya fi ban haushi daga wanda ya zagin go mai zagin nan wanda ne mai dariya wanda ya sa zagin yana dariya ai Eh, irin wasan fulani da kanawa ana wani bakaƙen maganganu a wani lokaci ana sabon Allah ma ciki a ce ce ai kai ba falasa ne yake me ba a yi ba an ka kai kuma mai dariya ba zan iya faɗin kalmar ba karatu ne kai kuma mai dariya to mai dariyan ne ake yafi matsala da mai ba'an ya kalle ka ce maka tama ya kalle ka ce maka tama ga wani can a zaune shi ko ina ce ka bai kyalkyale da dariya ya kalle ka wance ya sake faɗi shi ko wanda ya sake kyalkyale da dariya yana kallon ka ko ya ka fara makewa me dariyar nan to ga wanda ya zage Allah can kai kawai ka ɗauko zagin kana jin daɗin sa ya kamata musan duk yadda za a yi malamu ya ƙi wannan lamari a san yadda za a asawa yara kin kaɗe-kaɗe da asalibu mutanawwi'a a yi wannan salon a yi amfani da wancan salon a juya irin wannan salon har Allah ya sa cimma manufa mafi yawan manufa wanda zai ceto a cece shi wanda bai yi nisa ba a dawo da shi wanda kuma yi nisa sun ce bai jinkira sai kaddara kiɗa da a masallaci kuma matsala ne to balle a ɗakin Allah da alaihi rabbuhu wa qala la jazakallahu khairan kuma ya yad'u lahu idza akramahu kaman yadda yake masa du'a in ya karrama shi bitta ati wal ihsan qala ba'du sahaba huwa bashiyaka huh? tunda saba na ya kwana nan menene gaskiya karatu na ya kamata muna yin karatu din za a ce ba za a ce ya yi yawa ba rashin aiki da shi ne ake ce ya yi yawa duk da muna da wani dalili cewa abin da ya janyo ne ba mu fara da wuri ba za mu ke so mu yi da yawa